Aƙalla mutane hamsin ne ƙasa ta binne da su a wani wurin haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Rahotanni daga ƙauyen farin doki ta yankin Erana a ƙaramar hukumar Shiroro na nuna cewa wani makeken rami ne da masu haƙar zinari ke tono. Ya rubta da waɗannan mutane kuma har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto babu wani ƙwaƙƙwaran mataki na ganin an samu nasarar tunu waɗannan mutane. Tsohon shugaban ƙaramar hukumar shiruru ASP Abdullahi Yarima mai ritaya, wanda lamarin ya faru a gaban idanunsa, ya ce bayan kwashe sa'o'i biyar da riftawar waɗannan mutane an samu nasarar zakulu mutane shidda kacal da ransu sai dai suna cikin wani yanayi na fitar hayyaci kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Site na zinari ya faɗi da mutane fiye da hamsin yanzu da an ciro shida da rai na wurin ne ma yanzu haka. To yanzu masu ceto sun zo wurin ne? Eh masu ceton ba ni masu ceton da sun zo akwai 'yan sanda a wurin. Wurin haƙar zinari ne? Eh a wani kawai ana ce farin dauki irana. Mutane nawa kace? Kusan hamsin. Yanzu duk suna cikin ramin? Eh an cire shida da rai kuma yanzu kusan awa biyar kenan da wurin ya faɗi. Da wurin an daɗe ana haƙar zinari koko dai ya wurin yake ta kusan shekara goma nan haƙar zinariya wurin ban san sunan kamfanin ba amma mai wurin sunan shi Mr. Emmanuel kuma CSO nashi wanda shine manaja wurin ma shi ma ya rusa da shi sunan shi Ibrahim shi ma manajan wurin yanzu yana ciki ko an hito da shi yana ciki da shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Niger, Alhaji Abdullahi Baba Ara ya tabbatar da aukuwar lamarin, sannan ya ce jami'ansu na shirin zuwa wurin domin kai ɗauki kuma suna cike da fatar samun masu rayuwa da dama kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Yes, haka na labarin nan ya zo muna ba daɗi da ranar nan kuma ko da na samu labarin nan sai na waya ma ainihin darakta tsina to shirya muna matakan kai ɗauki a gurin nan immediately yanzu haka nan ana nan ana kan shirin kai ɗauki a gurin nan su kan kansu ma abin ya zo musu a kirme duk da haka dai suna nan suna haɗa kansu wuri guda za su je wajen dukkan abin da ya kamata a yi insha Allah za a yi. Na'am an ce kimanin mutane hamsin ne kasar nan ta rubuta da su wani karin haske za ka yi mana game da yawan mutanen? Ban iya baka tabbacin cewa mutane hamsin amma dai ramin nan ya afka da mutane abin kuma an ce ba daɗi. To shi dama wannan wuri ainihin gwamnati ta san da shi koko kamar irin wanda ake ne na wanda ba a san da shi ba kamar illegal haka. Ba a san da shi ba ai kayan wannan lokacin an ta ba da gargaɗi mutane al'umma su jaye daga wurin ba ka san halin mu na 'yan adam ba son jin magana muke yi ba kuma abu da kuma ya kasance cewa yawanci su al'umma sun ɗauki wannan al'amari kamar sana'a wurin neman taro kwabo ko da ka kai musu gargaɗi haɗin da ke duba musu daban ne su kuma abin da suke duba daban ne. Dama dai tuni gwamnatin jihar Niger ta haramta haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ba a kan ƙa'ida ba a jihar musamman a yankunan ƙananan hukumomin da ke fama da matsalar hare-haren 'yan bindiga. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.